This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin namu na safiyar yau litinin shida ga watan Janairu na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Zahara Rasha ta ce ƙasar Ukraine ta ƙaddamar da wani sabon harin ramuwar gayya a yankin yammacin Kars da zumar fatattakar sojojin Rashar da na Koriya ta Arewa. An kashe wasu fararen hula tara ciki har da mata da yara a wani hari da aka kai kan wata mota a yankin Segu na ƙasar Mali. sannan 'yan tawayen m23 masu samun goyon bayan kasar rwanda sun ƙwace wani muhimmin gari da ke gabas daura da goma hedkwatar wani lardi. kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar bayan da shugaban Ghana ya sanar da aiwatar da tsarin shiga Ghana babu visa ga masu rike da fasfunan kasashen Afirka baki daya. Masu sharhi sun ce hakan zai yi tasiri ga tattalin arzikin Ghana. Wannan mataki da shugaban kasan Ghana ya dauka yana da kyau ya taimake mu tattalin tara arzikin kasa. Mafi alheri shine sauran kasashen kuma da za su ga kamar a'a ga abin da an kai ya so na musu ido su kuma su koya. Sannan yayin da matsalar lantarki a Najeriya ke ƙara taɓarɓarewa, masu sana'o'i da magidanta da dama na koma amfani da wutar lantarki da ake samu daga hasken rana. Kamar yadda aka saba yau ma muna tafa da shirin cike da gaskiya da masu magana kan ce wuka ba ta huda shi tare da sarfi lahashin gumel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Lahadi, Rasha ta ce kasar Ukraine ta kaddamar da wani sabon harin ramuwar gayya a yankin yammacin Kars da zammar fatattakar sojojin Rashar da na Koriya ta Arewa, waɗanda ke ƙoƙarin sake kwato wani yankin ƙasa da sojojin Ukraine suka kwace a watan Agustan bara. ma'aikatar tsaron rasha ta ce ukraine ta girke abin da ta kira wata bataliyar soji ta kai farmaki masu tafa da tankokin yaƙi biyu da wata motar bankaɗo na kiyoyi da wasu motocin yaƙi goma sha biyu da kuma wasu sojojin kundumbala da suka doshi ƙauyen badin rasha ta ce bataliyar ta ta arewa mai tafa da bindigogin atilare da jiragen sama ta yi galaba kan bataliyar kai farmaki ta sojojin ukraine ko da yake dai kafafen yada labarai na cewa ba a tabbatar da sakamakon wannan faɗan ba an kashe wasu fararen hula tara ciki har da mata da yara a wani hari da aka kai kan wata mota a yankin segu na kasar mali a makon jiya a cewar wata kungiyar jama'a da wata gamayyar kungiyoyin 'yan tawaye a ranar asabar suna masu zargin sojojin gwamnati da sojojin haya na rasha da aikatawa motar na tafa ne daga garin neono zuwa wani sansanin 'yan gudun hijira da ke murtaniya ranar alhamis lokacin da aka buɗe mata wuta a cewar muhammad el maulud ramadan mai magana da yawun gamayyar ƙungiyoyin asbinawa da ke yakin kafa ƙasarsu a arewacin mali da shi da wata kungiyar farar hula ta wurin mai suna kal alkal sun ce sojojin mali da masu taya su daga wani kamfanin sojin haya mai zaman kansa mallakin wasu 'yan rasha mai suna wagner su ne suka kai wannan harin shugaban amurka joe biden da uwar gidarsa jill biden za su ziyarci new orleans a yau dinnan litini don yin makoki tare da 'yan uwan mutane goma sha hudu da suka mutu da kuma talatin da biyar da suka ji raunuka bayan da wani mutum ya sheku da motar daukar kaya wadda ya yi hayarta ya ta kansu a wani cincirin dan jama'a da ke tafe da safiyar ranar sabuwar shekara biden da iyalinsa na shirin ganawa da iyalan waɗanda abin ya ritsa da su waɗanda aka kaɗe su lokacin da mutumin da ake zargi wanda hukumomi suka bayyana da shamsuddin jabbar wanda wani tsohon soja ne ɗan shekaru 42 daga houston wanda ya rugo da mota a hanyar bobur mai cike da cinkoson 'yan yawon bude ido da wuraren cin abinci 'yan sanda sun bindige jabbar har lahira bayan da ya bude wuta kan wasu jami'an su biden wanda saura masa makonni biyu a gadon mulki kafin kaddamar da zababben shugaban kasa donald trump na shirin ganawa da masu bincike waɗanda suka ce jabbar shi kaɗai ne ya shirya harin amma ya bi ra'ayin ƙungiyar ta'addanci ta isis ne Gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim Ka'almasi Garba zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. A baya shugaban Ghana na na Akufa Ado ya aiwatar da tsarin shiga Ghana babu visa ga masu rike da fasfunan kasashen Afirka baki daya da nufin haɓaka zirga-zirga da kasuwanci tsakanin kasashen nahiyar. Shugaban mai barin gado ya jaddada hakan ne a wani jawabinsa na ƙarshe ga majalisar dokoki kan yanayi da ƙasa ke ciki. Tuni dai masu sharhi da 'yan ƙasa suka fara tofa albarkacin bakinsu. wakilin muryar amurka idris abdullah bako na dauke da rahoton daga ganan Shugaba Nana Akufo-Addo ya sanar da wannan shirin ne a watan Disamba 2024, amma a jawabinsa na yanayin da ƙasa ke ciki na ƙarshe ya bayyana cewa manufar za ta fara aiki a farkon wannan shekara ta 2025. I'm proud to have approved visa-free travel. Ya ce ina alfahari da amincewa da shigowa Ghana ba tare da visa ba ga duk masu riƙe da fasfo na Afirka wanda ya fara aiki daga farkon wannan shekara. Wannan shine mataki na gaba mai ma'ana ga yankin ciniki sarki ba shinge a nahiyar Afirka. Duk waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci na tabbatar da ajandar tarayyar Afirka. Masani kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma tsaro Irbad Ibrahim ya ce wannan mataki ne mai kyau da ya cancanci ya boga Ghana. Manyan Afirka da suke kasuwanci kamar Dangote eh, sun bayyanar da jama'a nasu korafai-korafai cewa wani lokaci ma zuwa kasan Turai ya fi sauki da zuwa wasu kasashen Afirka saboda shi na ga wannan mataki zaya taimaka amma abin da ke nan kuma shine lamarin diplomasiya kowane okaci mutane suka nemi visa su zo wata kasa akwai wani farashi da suke biya to in dai an ce shugabannin ghana sun fito cewa ya wanga lokaci ma za su iya su aje wannan amfani na kudi da kasa za ta yi ta samu domin alakan kasashen afirka ta yi danko ina ga ya kamata a yaba musu sosai matakin ya samu karbuwa daga jama'ar ƙasa da masu sharhi da dama saboda ana sa ran zai bunƙasa harkokin kasuwanci yawon buɗe ido da musayar al'adu a faɗin nahiyar kamar yadda wasu masu sharhi a Ghana suka ce. Sunana Alhaji Afirka. wannan mataki da shugaban ƙasan Ghana ya ɗauka yana da kyau ya taimake mu wurin tattalin tara arzikin ƙasa. Mafi alheri shine sauran ƙasashen kuma da za su ga kamar a'a ga abin da an kai ya so na musu ido su kuma su koya. Sunana Malam Isa Mai Rago jibril abbas wannan manufa ce mai kyau wacce za ta inganta shige da fice da kuma jawo hankulan masu zuba jari lura da cewa manya-manyan 'yan kasuwa masu hannun jari suna bukatan shigowa kasar ghana domin bincika inda ya kamata a yi kasuwanci da zuba hannayen jari a baya ghana tana baiwa 'yan kasashen afirka 26 izinin shiga ba tare da biza ba sai kasashe 25 ana ba su biza yayin da suka iso kasar abubakar garba usman ya ce idan aka yi la'akari hankali da yawan al'ummar afirka ghana za ta amfana da wannan manufa idan ka dubi yawan mutane afirka shine biliyon ɗaya da rabi wayanga mutane in akwai hurɗawa tsakanin su da ghana kaga cewa kamar ghana za ta samu ci gaba wurin yawon bude ido idan ka dubi kuɗin da afirka ke samu kowace shekara ta bangaren yawon bude ido shine biliyon ɗari da tamanin da shida kowace shekara to kaga in ghana ta bude nata kofa nata kaso kuma kan wanga kuɗi kuma shi ma zai karu kenan sai dai masani masani kan harkokin tsaro Anas Saidu Sando ya ce duk da muhimmancin matakin hakan zai baiwa 'yan ta'adda kafar shiga kasar. Mataki ne mai muhimmanci sosai amma yana da wasu lamura da ya kamaci a yi la'akari a kai yana haifar da 'yan ta'adda su same shi a cikin sauki su shiga a cikin gari ya kamaci kowane ne shigo a cikin garin nan Ghana Immigration Service Custom Division mu jami'an tsaron a iya a investigate wani irin mutane ne ke amfani da wannan visa free policy suke shigo mana a cikin gari. Ghana ta bi tsawon kasashen Rwanda, Seychelles, Gambia da Benin a matsayin kasashen Afirka da suka ba da izinin shiga kasashen su ba tare da viza ba ga duk masu rike da fasfon Afirka. Idris Abdalla Bago, sashen Hausa na murya Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdalla Bako, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma sai a saurari ci gaban labaran duniya. To Zahara mutanen wasu ƙauyukan kudancin Kamaru sun ce wasu mayaƙa sun ƙetaro daga Najeriya suka kashe sojojin gwamnatin ƙasar aƙalla bakwai tare da korar fararen hula daga ƙauyuka wajen goma sha biyar. Sojojin ƙasar Kamaru sun ce sun mai da martani har maharan suka janye bayan da suka kashe da dama daga cikinsu. su. agwa tarnonge sarkin ƙauyen Bakin jo da ke gundumar akwaya ya ce mutanen ƙauyen sun yi mamakin yadda maharan suka dawo ranar juma'a da muggan makamai fiye da yadda suka zo ranar alhamis. In the course of cold-fire exchange Uh, ya ce yayin musayar wutar wasu daga cikin mayaka fulanin sun mutu sai waɗanda suka rage ɗin suka janye amma kuma suka dawo da ƙarin ɗimbin mayaka da kuma muggan makaman yaƙi. a ƙarshe 'yan tawayen m23 masu samun goyon bayan ƙasar rwanda sun kwace wani muhimmin gari da ke gabas daura da goma a hedkwatar lardi a jamhuriyar demokaradiyyar congo a cewar wasu 'yan siyasar yankin kungiyar ta m23 wadda 'yan tutsi ke jagoranta ta sha farfado da tawayenta a gabashin congo tun daga shekara ta 2022 kasar congo da majalisar ɗinkin duniya na zargin rwanda mai makwabtaka da congo da taimaka ma 'yan tawayen da sojoji da kayan yaƙi rwanda dai ta ce tana ɗaukar matakan kare kai ne yaƙi ya ƙazance a 'yan makonnin nan har ƙungiyar m23 ta yi nasarar samun ƙarin yankin ƙasa ciki har da masisi wani gari kuma cibiyar shugabancin yankin mai tazarar wajen kilomita tamanin daga garin goma abinda wani dan majalisar lardi mai suna alexi bahunga ya gaya ma reuters kenan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Batun matsalar wutar lantarki ba sabon abu bane a Najeriya matsalar da ke ci gaba da ƙara taɓarɓarewa bayan babban layin wutar lantarkin ƙasar da ya yi ta lalacewa. Wannan lamari dai ya tilasta masu sana'o'i da magidanta da dama koma amfani da sola wato wutar lantarki da ake samu daga hasken rana. Wakilin Murya Amurka Alhassan Bala na ɗauke da rahoton daga Abuja. kamfanin sarrafa nono da madarar shanu na sabore da ke jihar adamawa na ɗaya daga cikin manyan kamfanonin da suka koma amfani da wutar lantarki daga hasken rana wato sola saboda matsalar wutar lantarki da tsadar man diesel a najeriya matsalar wutar lantarki dai za a iya cewa ta ƙara kamari ne kasancewar turaken raba wutar ƙasar suka durkushe sama da sau goma sha biyu shugaban kamfanin sabore aminu inyako ya ce koma amfani da wutar lantarki daga hasken rana wato sola ya zama dole domin rashin tabbacin wutar lantarki um, ya ce mu anan kamfanin muna buƙatar a ce na'urorin sanyi suna aiki kowane lokaci kuma babu tsayayyar wuta a najeriya sannan idan muka ce za mu yi amfani da dizal kashe kudin zai yawa ba za mu iya ba gaskiya Bankin Duniya da ya ce akalla kashi 47 na 'yan Najeriya ba sa samun lantarki gaba ɗaya daga tashar rarraba wutar lantarki da ake kira National Grid. A yayin da waɗanda suke samun wutar su ma suna fama da ɗaukewarta akai-akai wanda bankin ya ce wannan karancin wutar ya haddasa wa ƙasa asarar kuɗi sama da dala biliyan 28. Saboda rashin tabbacin wutar lantarkin wasu masu ƙananan sana'o'i ma sun koma amfani da lantarki daga hasken rana. ma'ana wato sola wasu kan iya sai da kayan gaba daya complete na janareto da wasu 'yan kayayyakin su ma don su ga sun mallaki sola sakamakon yanayin wahalar wuta da ake ciki kamar misali teloli haka sun fi irin wa'annan. magidanta ma ba a bar su a baya ba wanda sanna a hankali gidaje ke sanya tirakuna na sola domin daina zama cikin duhu dole na ci gaba da amfani da sola in ka saki solan kuma wutar nefa ta zo ta koma fa tun shekara da shekaru ake ta magana nefa nan nefa nan da sauransu to gashi kuma har yanzu ba abin da ya wakana lawal lawal masani ne kuma mai sharhi kan harkokin wutar lantarki a najeriya ya bayyana rashin canza tsoffin kayan rarraba wuta da kuma tsaro a matsayin su ne jigon ci gaba da samun matsalar wanda ya sa dole mutane su koma sola. Dan adam yanzu gaba ɗaya rayuwa ya ta'allaka kan abubuwa na na'urar lantarki. tun daga waya zuwa kayan aski zuwa dukka zuwa dinkin keke zuwa duk wani masana'anta da kasani so mutane a ganin cewa babu wutar lantarki daga ita kamfanin nukan lantarki ta ƙasa shine suke samun kansu wani replacement na wutar da za su yi amfani da amma kakkamanta gaba ɗaya yanzu a duniya ita harkar wutar sola ta zamanto ita ce a kan gaba wajen sauki. Hukumomin harkar wutar lantarki a Najeriya dai na ci gaba da yi wa 'yan ƙasar alkawuran ba su wutar lantarki yadda ya kamata duk da matsalolin da sashen ke fama da shi. Alhassan Bala, Abuja, Najeriya. a gaida Alhassan Bala. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba. Assalamu alaikum masu raro barkan da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau ma shirin na musamman ne kan bitar batutuwan da muka kawo muku a shekarar ta gabata ku biyo mu cikin shirin sunana sarrafi hashim gumel Masu raro barkanmu da shiga sabuwar shekarar 2025 da fatan mun shigo a sa'a. A ci gaba da kamu ku wasu daga cikin shirye-shiryen da shirin ciki da gaskiya kamu ku a shekarar da muka yi ban kwana da ita. Mun shiga lere a yankin tafawa balewa da ke jihar Bauchi, inda makiyaya suka zargi sarkin garin Jamilu Aliyu Bawa da azabtar da su har ma da batar da ɗaya daga cikinsu, wanda tija mai shekaru saba'in Ahmad Isa. Kanin wanda ya ɓacin bat. Hashim Isa ya faɗi takaicinsu da suke ciki. Tun da suka tafi da shi har yau ina zargin wanda ya sa aka kama shi ne sarkin lere na yanzu Jamilu kenan. Dalili na kuwa a nan shi ne akwai wani lokacin da shi sarkin leren shi Jamilu ya kira shi har fadarsa a kan cewa yana tafatattakansa ya kutuntuma shi a cikin fada wanda shi shekaransa wajen saba'in da bakwai ya kutuntuma shi ya ce zai ci kutuman ubansa har ya kasance a ranan ya sa aka kai shi ta faɓalya aka je aka kulle shi yan sanda na tafaɓalya suka kira shaman mete allah na lere wanda muna kiran shi baba suka kira suka ce ga wani dottijo a nan wanda aka kama mun kama shi mun zo da shi a nan amma sarki lere ne ya samu kuma mun bincike shi ba mu ga abin da ya yi ba. Sarki Jamilu Bawa ya ce ya miƙa wuya ga duk abin da bincike ya gano. Kamar yadda kuma kullum nake faɗa ni a ƙasana cewa duk randa wani zargi ya bayyana a kaina ina roƙon al'umman ƙasana su ba mu hukuma goyon baya a yi kyakkyawan bincike a kaina. Don same ni da laifi kuma al'umma su kwantar da hankalinsu a bar doka ta aikinta saboda da bayan ba ni a matsayin sarki. in Allah ya kawo wani sarki to abin da na yi da kuma abin da aka min zai zama mishi izina shi zai zama mutumin kirki saboda duk rashin hukunci ne sa muka samu kan mahalin da muke ciki yan uwan shi suna zargin ni ne na sa aka kama shi to tun daga nan ban sake bibiyan hidiman ba tun da ni ma na zama abin zargi kuma tun daga wannan lokaci na zaman jira ranar da a hukumance da a kira ne a tuhume ne akan haka ni kuma watakila in gabatar da abin da na sani gwargwadon hali abin da ban sani ba kuma ce ban sani ba. haka kuma shirin ciki da gaskiya ya duba yadda wasu dillalan filaye a yankin karamar hukumar ƙara da ke jihar nasarawa dab da abuja ke zamba cikin aminci wajen sayar da filaye ga mutane fiye da mutum ɗaya da hakan ke janyo asara har da zuwa ofishin 'yan sanda ko gurfana gaban alkali buhari nusa kumurya na unguwar maraba na daga waɗanda tsautsayi ya ritsa da su daga wanda suke matukar girmamawa a baya a matsayin malami mai yin addu'a. Irin karin maganar nan da Hausawa suke cewa an lallaba kura da fatar akuya ne saboda akwai wani bawan allah a nan anguwanmu sabon gari maraba wanda ake ce masa umar garba adhama wadda a da dai ina ganin kimansa da mutuncinsa kwarai da gaske sosai sakamakon zuwa wurin abokina shi yasa ni ma har na biyu masu mu ma muke irin wannan gaisuwa ta harka arziki ina ganin sa mutumin kirki to shi wannan aminin nawa Alhaji Idris dan gwamulo so sai sakamakon irin shidimar da yake wa shi Umar Garba Adahama so sai ya yi masa alkawarin cewa zai ba shi guri umar adahama suna dan harkar filaye to da aka yi haka sai ya ce to amma ya kawo dubu ɗari ku daman muna da labarin cewa a nan garin na maraba akwai mutanen da suka yi kaurin suna irin wannan suna zuwa su samu filayen mutane su yanka su siyar in kai magana kuma sun samo area boys hallaka ka wannan ba abu ne da zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba ita gwamnati dai uwa ce ga kowa ina so su zo su tsananta bincike akan waɗannan mutane Za mu rufe da korafin Dr. Idris Musawa da ke koyarwa a makarantar fasahar man fetur da ke ifin jihar Delta. Wanda ya shigo shirin ciki da gaskiya yana korafin yadda yake ganin an yi kulle-kulle da raba shi da filayensa biyu da ke bypass Zaria, jihar Kaduna. Duk da yana da dukkan takardun saye da mallakar filayen. Dr. Musawa ya yi zargin wasu na amfani da wani jami'in karamar hukuma Ahmed Mamu, wanda shi ma mai unguwa ne na aska da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin don raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci. Ina tattaunawa da mutane kuma su wanda na sayi filin a su ma na tuntuɓe su da na ɗauka duk wani abu ne wanda za a iya warware shi da har mun zauna gaban ne martaba amma suka yi mishi ƙarya cewa wai local government ta rubuta musu cewa ba ba filin ta bane wanda ƙarya ne ƙarya sarkin kudu ya yi kuma mai martaba saboda bai nuna mishi takardar mai martaba sarkin zazzau gaba ɗaya? Eh, mun zauna su uku a wurin mai martaba sarkin zazzau. amma ah, idris maimakon zan ba da shawara ka ce sarkin kudu ya yi magana da ba gaskiya ba ka ce da sarkin kudu da ya faɗi magana da kai baka amince da ita ba. eh haka ne ban amince da ita ba to amma ka san irin ani na sarauta mu eh, ba mu san ya suke tafiyar da abubuwan su ba ya ce loka gama sun rubuta sun rubuta loka gama loka gama sun ce ba wurin su bane sannan kuma waɗanda na dan na rubuta petition ne ma mai martaba sarkin zazzafi ma ma'aikacin karamar hukumar da aka ambata a wannan takaddama shine Ahmed Mamu wanda shi ma mun tuntube shi domin jin nasa bahasin abin da ke faruwa shine Ni na kasance jami'in eh, ma'aikatan ayyuka na karan koma zari a da. To ka yi ritaya yanzu. Yau a ba ritaya ba. Na'am. Tun da lokacin da aka fara maganan ina zariya da sa zan koma kobo lokal gaman kenan. Na'am. Sai eh, hakin birni ya kira ni tunda ni ina ina mai anguwa a barin a zariya kuma. E kai kanka mai anguwa ne. Yawwa da ya kira ni sai ke ce min ga wani takarda wani ya zo mishi da korafi tana rigima da wani sarkin angon bisa kai na ga shi idris da shi da wani abokin shi bashari bashari shi mai ajimi sai mai umar da allocation da certificate a haɗe da wannan allocation da ke ciki sai na ga allocation sunan daban certificate kuma suna daban sai na ce to kai na ce ran kai da to zan je duba saboda a wancan lokaci ana cikin maganin da aka mun na ce maka ina aiki lokacin a zaria mm. na je na samu akwai shi zo wannan wuri layout ne da gwamnati an raba shi 1979 zuwa 81 82 83 da ɗauko wannan lokacin wannan layout an raba shi da siga guda uku ne a lokacin goma layout ana yin shi za a baka shi FIFA akwai register book da aka yi na register duk wanda ke da fili a wajen za ga da sunan shi da numban shi da sunan totin numban da aka bashi akwai numban certificate din shi da sign din shi ma da ya karba nan wancan lokaci kana ji na ko na ji sosai malam mamu yawa na duba wannan allocation tashin farko abin na kan yi an zo da irin wannan magana mukan duba allocation a register ne daga nan me wani mataki ka dauka malam mamu kan abin yawa abin da dauka shi ne ai ya ji tambayar da yawan hakimi ga dole ba shi amsa abin da na gani na duba register ban ga sun ba amdan nan ba tunda certificate na zo da shi daban allocation da daban sai an canjin suna allocation sai an baka allocation za ka samu certificate to da na duba shi allocation din ban ga sunan shari'a sai ko kima certificate din da mu shi allocation sai ko certificate din duba kuma duka da rijista bukun babu sunan shi a ciki sai na faɗa ma hakimi hakimi sai ce ah to in taimako za ka iya mutum su tu nan sai da mu je zan gozan ta kuma in ce wani abu kafin ce mm. ya ɗauke ni muka je waje wajen na je na gani sai na ga yana karkashin takardar shi yake dauke da shi yana zariyar yana dauke da bypass road bypass road din nan kuma yana can gaba shi inda ya je ke maganan filin shi zariyar road kuma karshen irin haraba na reserve na dutse na dutse reserve na dutse kamance hmm. na cikin magana sai ce to wannan abu wani kai dai abin da ke faruwa ne ban ga sunan shi ba amma ga abin da na gani ma inda ma yake magana a plan din da yake magana inda ya je ba nan wurin ya je ba amma sai ce mutum ne shawara. Shawarar da mamu ya bayar ita ce a raba filayen gida biyu domin mutanen da ke da kaddama kowa ya ɗauki guda don a zauna lafiya. Matakin da daga baya, Dr. Musa ya ce san bai amince da shi ba. Masu sauraro ƙarshen bitar shirye-shiryenmu na musamman na shekarar 2024 da ta gabata kenan. tare da fatan ci gaba da kawo muku wasu sabbin shirye-shirye a wannan sabuwar shekara ta shekarar biyar sai a kasance da shirin ciki da gaskiya a kowane shirin safiyar ranar litinin ko kuma shafin mu na yanar gizo ta adireshinmu na VOA voahausa.com za a samu shirin karkashin shirye-shirye godiya ta musamman ga nasiru adamele kaya da dukkan wakilan sashen hausa da ke taimaka don ganin nasarar wannan shiri. daga nan birnin washington dc nisar filhashin gumel ke cewa mu kasance lafiya da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. jiya lahadi rasha ta ce kasar ukraine ta kaddamar da wani sabon harin ramuwar gayya a yankin yammacin kars da zammar fatattakar sojojin rashar da na koriya ta arewa waɗanda ke ƙoƙarin sake kwato wani yankin ƙasa da sojojin ukraine suka kwace a watan agustan bara ma'aikatar tsaron rasha ta ce ukraine ta girke abin da ta kira wata bataliyar soji ta kai farmaki masu tafa da tankokin yaƙi biyu da wata motar bankaɗo na kiyoyi da wasu motocin yaƙi goma sha biyu da kuma wasu sojojin kundumbala da suka doshi ƙauyen badin an kashe wasu fararen hula tara ciki har da mata da yara a wani hari da aka kai kan wata mota a yankin segu na ƙasar mali a makon jiya a cewar wata kungiyar jama'a da wata gamayyar kungiyoyin 'yan tawaye a ranar asabar Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8:30 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda daidai da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu da maimaicin shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an jima da hantsi. gobe idan Allah ya kai mu.